Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu barkan barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Tisla muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Talata 21 ga watan Yuli shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. duk da sama da miliyan goma da aka tabbatar suna dauke da cutar nan mai kisa ta coronavirus da waɗanda suka mutu dubu ɗari shida da goma a nan amurka masu bincike na sanar da ci gaba da aka samu na samar da ingantaccen rigakafin cutar tsohon daɗaɗɗen shugaban ƙasar sudan umar albashir zai gurfana a gaban kotu a yau talata a khartoum bisa tuhumarsa da hannu a juyin mulkin soja wanda ya ɗora shi akan karagar mulki shekaru talatin da suka wuce kanin labaran duniyar kenan to a najeriya yayin da ake fama da matsalar tsaro da ta'addabi wasu sassan ƙasar dubin wani gungun masu yin garkuwa da mutane da fashi da makami ta cika waɗanda aka kama akwai masu garkuwa jama'a da 'yan fashi da makami da kuma 'yan damfara kana kuma da masu safarar sassan jikin mutane to dangane da batun tsaron ne dai babban hafsan sojin ƙasa na najeriya laftanar janar tukur yusuf buratai ya ce samun bakin zaren wannan matsala na hannun jama'a da shugabannin unguwanni ne ko me masana ke cewa dangane da hakan wannan ka abin da shi eh, abin nan shugaban hafsan hamsoshin najeriya shi wato janar sukul ya faɗa haka yake gaskiya ne su mutanen gari su ma suna da nasu laifi ai dama haka hausa suke cewa idan mai da da wari to za a ji inda ake zargin jama'a da gazawa a jamhuriyar Nijar kuwa takaddama ce ta kaure kan wani ran gadin yankunan karkara da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PNDS bazin Muhammad yake yi wacce ta da kura Muna kuma tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Duk da sama da miliyan goma da bakwai da aka tabbatar suna dauke da cutar nan mai kisa ta coronavirus da waɗanda suka mutu dubu ɗari shida da goma a nan Amurka. Masu bincike na sanar da ci gaba da aka samu na samar da ingantaccen rigakafin cutar. Magungunan gwaji guda biyu da aka samu ɗaya na haɗin gwiwa tsakanin jami'ar oxford ta Birtaniya da kamfanin sarrafa magunguna na AstraZeneca da wanda kamfanin ƙasar China CanSino Biologists ta samar sun samar da garkuwa mai ƙarfi a jikin ɗan adam a gwajin da aka yi. A cewar mujallar Lancet ta Birtaniya da ta wallafa wasu bayanan bincike na gwajin jiya Litinin. a halin da ake ciki a jiya litinin kamfanin sarrafa magunguna na amurka pfizer da takwararta ta jamus biontech su ma suka sanar da ci gaba da aka samu a sarrafa nasu rigakafin rigakafin da kamfanin na haɗin gwiwa na oxford da astrazeneca ne ya fi samun kulawa sosai yayin da kamfanin ya sa hannu a yarjejeniyar samar da maganin ga gwamnatoci da dama da zarar an amince da ingancinsa kuma aka bashi izini kamfanin ya sha alwashin samar da rigakafin miliyan biyu na maganin A cewar jaridar New York Times, an gwada maganin akan 'yan sa kai mutum dubu goma a Birtaniya da Brazil da Afirka ta kudu. Akwai kuma dubu talatin a nan Amurka da ake sa ran gwajin maganin da su mako mai zuwa. Waɗannan bayanai na jiya Litinin na zuwa ne mako guda bayan da kamfanin sarrafa magunguna da ke nan Amurka, Modema ya sanar da cewa masu bincike a hukumar kula da cututtuka masu yaduwa sun samar da wani ingantaccen magani da ke matakin gwaji na ƙarshe duk da cewa yana da alamun illa kaɗan kasala ciwon kai da jiki. A halin da ake ciki kuma, shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai sun cimma yarjejeniya da safiyar yau Talata. Ta kashe dalar Amurka triliyan biyu da ɗigo ɗaya a matsayin kasafin kuɗin tallafin annobar coronavirus. yarjejeniyar ta hada da dalar amurka biliyan 857 da za a bayar a matsayin bashi da tallafi ga kasashen da suka fi galabaita sanadiyar coronavirus an cimma wannan matsaya ne bayan da aka kwashe kwanaki hudu ana tattaunawa fiye da yadda aka yi zato fi hankali shine rarrabuwar kawuna da aka samu tsakanin kasashen da suka fi arziki da ke arewacin nahiyar da suka hada da netherlands da austria da suka nemi a rage ainihin kasafin kudin na dalar amurka biliyan 572 tare da ginda gindaya sharuɗa masu tsauri na kashe su a waje ɗaya kuma spain da italiya sun buƙaci da a sassauta sharuɗan tsohon daɗaɗɗen shugaban ƙasar sudan umar albashir zai gurfana a gaban kotu a yau talata a khartoum bisa tuhumar sa da hannu a juyin mulkin soja wanda ya ɗora shi kan mulki shekaru talatin da suka wuce. Tsohon shugaban kasar na Sudan wanda aka sauke daga mulki a bara biyo bayan zanga-zanga ƙin jinin gwamnati a fadin kasar. yanzu haka yana daure ne na wa'adin shekaru biyu bisa tuhumar cin hanci. ana tuhumar albashir dan shekaru 76 da wasu mutum goma sha shida da zargin kwace mulki yana soja a shekara ta 1989 wannan shari'ar na zuwa ne yayin da gwamnatin rikon kwarya ta kasar ta kaddamar da sababbin tsare-tsare domin neman karbuwa a kasashen duniya kasar ta Sudan ta yi alkawarin mika albashir ga kotun kasa da kasa ta hukunta manyan laifuka inda zai amsa tuhumar laifukan yaƙi da kisan ƙare dangi da ya danganci faɗan dafur a shekara ta 2003 sanda 'yan aware suka haddasa tarzoma game da yadda gwamnati ta yi watsi da waɗanda ba larabawa bane da ke yammacin ƙasar. akalla mutum dubu ɗari uku ne suka mutu yayin wannan rikici kuma miliyoyi suka rasa matsuguni. To a gaida Aishatu Sule wace nan ba da jimawa ba za ta sake dawa da karashin labaran duniyar. To amma kafin nan bari mu leƙa Najeriya. Inda yayin da batun tsaro ke ƙara taɓarɓarewa a wasu sassan ƙasar a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Dubun wasu masu garkuwa da mutane da fashi da makami ne ta cika. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga Yola. Wanda aka kama akwai masu garkuwa da jama'a da 'yan fashi da makami da kuma 'yan damfara kana kuma da masu safarar sassan jikin mutane daga cikinsu akwai wanda aka kame dauke da idon mutum domin sayarwa. eh wannan abdullahi ne ya ce in kawo ba manga idon mutum ya ce in ba ba manga akwai mai saye ba manga bello an kawo magana ido wani ya ce in kawo masa zai saya umar yana buwangal wannan ne kawai na sani shine ya san mai turowa sun kawo ne ni kan ban sani ba ina ganye su kuma masu garkuwa da jama'a sun ma bayyana irin ta'asar da suka yi kafin dubun su ya cika. na kidnapping ne, eh, mutum uku ne, an bayan dubu dari biyu. abin kaddara ga da Allah ne kuma ni na sa ka yana ba wai wani ya sa ni bane kawai dai abin ya zama min tsotsai ne amma ne ma alharma kawai dai yanzu ina so in gwamnati za iya rantsar da ni ni ma in zama mutum na kwarai an kama ni nafi wani mutum nima wani yaro ne ya ce muna muje ji ya sanci amma ni ban sanci ba dubu ɗari biyar dare da altine da sandau da wani yaro sunanci rebo daya dai a kamaru a farko dai ana a najeriya sai mu nan gefen kai kan wajen kilange daga kilange kuma in mun dauka kai kan a cikin kilange kawai muke boye su a cikin wanda aka kamen wanda ake zarginsa da damfara ya ma bayyana da ke amfani da layin tarho wajen damfarar mutane da kuma hanyoyin da yake bi wajen karɓar kuɗaɗe daga hannun jama'a. Ni idan na je a shago haka na ga numban mutum zan ɗauki numban sani a wayana sai in kira mutum in ba shi tsoro in gaya masa cewa ina son kuɗi kaza a gurinka ko yanzu ɗauke ka ko in kashe ka amma magana ne na fatan baki wani zai ce min kar in sake kiransa wani kuma zagi na zai idan wani ya zagan kuma shi kenan ba zan sake kiransa ba wani kuma in ya ce kar in sake kiransa kuma bazan zan sake kiransa ba na san ba zan samu wani abu a gurinsa ba wanda kuma Allah hukunci zan samu wani abu a gurinsa in ya ji tsoro ne zai ce to ya za a yi ya za a yi kudin su zu hannuna sai in ce masa to ya kake gani wace hanya ne fi ma sauki shine sai ya ce mun to wani sai wani in yana so ya kama sai ya ce mun to mu je wuri kaza a kai ma kudin ka zo ka karba idan na ji hakan ga na san su ake a kama ni tunda ni ba wai ina wani abu nan kawai ina ba mutum tsoro ne shikenan idan naga hakan ne kuma sai in deleting din number sa ba zan sake neman sa a waya ba wani kuma a gan haka idan Allah hukunci zan samu wani abu a gurin sa zai ce to ya za a yi sai in ce to yanzu zan tura maka account za ka turo min kuɗi sai in je nemi mai POS sai in ga masa to gashi gashi za a turo min kuɗi ne sai tambaye ne wani sai in ga masa kaza ne za a turo min sai ya bani account ɗinsa sai a turo min kuɗi idan ya ga alatta ga zai cire kuɗi ya bani to sai dai kuma tun farko kwamishinan 'yan sandan jihar adama sifi olubega adeji ya ce sun samu wani nasarar nema a cikin wannan wata na yuli kacal kuma za su ci gaba da farautar sauran bata garin da ke addaba jama'a the efforts the officers and men the end of this command are making towards having a less or in fact a crime free adamawa yanzu haka dai duk da irin wannan kokarin kan da garkin da jami'an tsaro kan ce suna yi matsalar tsaro na ƙara ta'azzara ne a sassan najeriya batun da ya kasar ke ma fatan Allah ka ƙoshin wannan matsala. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz. To daga da batun tsaron da yi bayan wata wurin sirri da ya yi da shugaban Najeriya. Babban hafsan sojin ƙasa na Najeriya Laftanar Janar Tukur Yusuf Buratai ya ce samun bakin zaren wannan matsala ta tsaro na hannun jama'a da shugabannin unguwanni ne. dangane da haka na tuntubi kaftin abdullahi adam bakoji mai ritaya da ke tsokaci kan harkar tsaro inda na fara da tambaye shi abin da ya fahimta da kalaman na janar buratai eh alhaji mahmudu wato wannan bayani da ya yi a wannan karon gaskiya ya faɗa domin su jami'an tsaronmu kamar yadda ka sani ba su kai yawan ko matakin yadda za su iya tsare wannan al'umma su kadai ba saboda haka dole sai an haɗa kai su ma'ana su mutanen gari sai sun ba sai da tasu gudumawar a su jami'an tsaro wannan haka yake su mutanen gari ba sa ba da gudumawa misali eh haka yake domin wasu kamar misali wannan boko haram ɗin abin da ya sa ta yi tsamari a saliyan shine saboda su mutanen maiduguri ‘ya'yansu ne su ne ‘yan uwansu ne sai suka yi ta rufa rufa rufa har abin ya zo ta'azzara ya fi karfin su wannan kan abin da ya shi eh, abin nan shugaban hafsan hafsoshin najeriya shi wato janar cikul buratai ya faɗa haka yake gaskiya ne su mutanen gari su ma suna da nasu laifi ai dama haka hausa suke cewa idan mai daddawa da wari ita ma menene idan bera da sata da dama da wari eh to eh, eh, eh, idan aka bi ta wai a bita shi ma mabi sawo eh to amma wato kaftin abin da wasu suke fargaba jama'a shine in suka ba da waɗannan bayanai na sirri akan dawo kansu kuma ko aka yi musu hari ko har kai ga masu rasa rayukansu ah, kamar me ya kake kallon wannan batu nasu to yanzu alhaji mamu tun da su mutanen nan suna sauraron mu kuma suna jin mu a yanzu haka abin da zan ba su karfin gwiwa shine a da ne aka yi wannan yayin idan ka kai ma dan sanda rahoto ko soja ko makamancin haka suke zargin cewar ana dawowa kuma a gaya ma wannan mai laifin cewar wane ne ya kawo to a yanzu ga wani tsari da su musamman hukumar 'yan sanda ta najeriya suka yi shine akwai lambobin waya da suka bayar daban-daban wadda kawai in ka ga dama ma kai text ka ce waje kaza ne waje kaza shine ake aikata laifi kaza da kaza da kaza in kai wannan shi kenan ba san ka ba in ka ga dama an kai ma kai check da wata lamba misali ta ban wadda ba a ma sani ba ba za ma a kira ka ba misali daga baya so ba wani abu wannan su kwantar da hankalinsu su ba da domin wannan shine zai ce makamar domin sun jami'an tsaron nan idan ka duba kamar a kasashen da suke kuke irin su america da su ingila sauransu jami'an tsaro yawan su ya kai adadin da za su iya kula da haƙoƙin mutane ma'ana yawan su ya kai adadin da ake so sabanin wannan ƙasa tamu. Kaftin Abdullahi Adamu Bakoji kenan mai ritaya a Najeriya. Yanzu kuma ga Aishatu Sule ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniya. A yau talata ɗan takarar jam'iyyar Democrat a zaben shugaban ƙasar Amurka Joe Biden na shirin gabatar da wasu jerin kudurorin tattalin arzikin ƙasa waɗanda za su mai da hankali kan iyalai masu aiki yayin da yake ci gaba gangamin neman zaben kasa da kwanaki ɗari gabanin masu zaɓe su yanke shawarar wanda za su zaɓa tsakanin shi da tsakaninsa da shugaba Donald Trump. Kwamitin yakin neman zaben Joe Biden ya ce zai yi bayani yadda kudurin nasa zai samar da rukunin kwararrun ma'aikata masu ba da kyakkyawar kulawa wanda suka dace da karni na 21 da kuma na ilimi daga cikin cikin shirinsa na farfado da tattalin arzikin Amurka mai taken Build Back Better. Zaɓukan da aka gudanar a baya-bayan nan sun nuna cewa Biden na gaba da Trump ciki har da wata ƙididdiga da Reuters ya gabatar kan mutanen da suka yi rajistan zaɓe ta intanet wanda ya bayyana Biden na gaba da Trump da maki goma cikin ɗari. dan takarar democrat din ya ba da cikakken bayanin wasu sassan kudurinsa na farfado da tattalin arzikinsa a yayin da yake sukan shirin trump game da yadda yake tafi da al'amuran tattalin arzikin kasar Trump ya mai da martani tare da bayyana kansa a matsayin ɗan takara mafi cancanta da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Ya kuma bayyana Biden da cewa ba shi da kwarewa da ake bukata. tun a farkon watan nan biden ya bayyana shirin samar da kamfanonin kere-kere da zai ci dala biliyan 700 wanda ya ce zai samar da sababbin ayyukan yi miliyan biyar da zai taimaka wajen magance matsalar rashin aikin yi da ke dada ta'azzara a wannan lokaci na annoba. Bayan jinkirin watanni hudu sakamakon annobar coronavirus za a fara kakar wasan zarin ruga mafi girma a ranar Alhamis tare da jadawalin wasanni sittin. da za a fafata a filayen wasannin Amurka. Yayin da masoya wasan da dama suke farin cikin dawowar wasar da aka yi wa lakabi da National First Time. Akwai kuma damuwa game da batun dacewar fara wannan babbar kakar wasa a daidai lokacin da Amurka ke ci gaba da samun hauhawar sababbin kamuwa da coronavirus. Inda da dama daga ciki inda lamarin ya fi kamari suka kasance wuraren da 'yan kungiyar wasan suke zaune. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jamhuriyar niger yayin da dan takarar jam'iyyar pnds tarayya bazum muhammad ya fara ran gadin yankunan karkara don ganawa da magoya bayansa wasu 'yan siyasar kasar sun zargi jam'iyyar mai mulki da kaddamar da yakin neman zaɓe a wani lokaci da doka bata ba da damar yin hakan ba sai dai jam'iyyar ta pnds ta ce wannan rangadi al'ada ce da ta saba yi tun a lokacin tana bangaren adawa wakilin muryar amurka a yamai sulemumin barma ya aiko mana da karin bayani tun a farkon watan na yuli ne dan takarar jam'iyyar pnds tarayya bazum muhammad ya kaddamar da zagaye a yankunan karkara da nufin ganawa da magoya bayansa bayan jihar doso a yanzu haka shugaban jam'iyyar mai mulki na can na ran gadi a wasu sassan yankin tawa wanda a cewarsa ziyartar mazauna karkara al'ada ce da aka san wannan jam'iyya da ita tun a zamanin da take adawa wannan uh, al'ada ce ga jam'iyyar pnds tarayya shugabanta ya hito lokaci zuwa lokaci ya ziyarci magoya baya domin ya kawo musu labarin da ya shahi siyasa ya zanta da su ya gan zama rayuwarsu ya san halin da suke ciki ya san bukatunsu domin eh, jam'iyya wannan ne aikin nata. Shugaban jam'iyyar model ma'aikata Tahir Gimba na ganin rashin dacewar wannan zagaye mai kama da yakin zaɓe in ji shi. Kasan wanda ya saba da hawan ƙaho sai ya hau yake jin daɗi. In ba haka ba miye abin gaugawa tun malam bai zo ba a tada sallah tun liman bai zo ba an mance ka allah shi adda iko ya san wanda zai yi ya ba bawan da ya so da shi wani sabko wani jijibi bai baka shi sai allah shi da asama sanin mahimmancin jama'ar karkara da neman jin halin da talakawa ke ciki a irin waɗannan wurare musamman jihar tawa yankin da jam'iyyar ke da ɗimbin magoya baya ya sa ɗan takarar ta fi nds yanke shawarar fita saɓanin yadda wasu 'yan siyasar suka jibge a birnin ya maye shekara da shekaru a cewarsa. mu lokacin da muke adawa ba mu yi kamar 'yan adawa na yanzu ba mu tsaya ne kullum mu hidda sanarwa ta Allah wadda da abin da gwamnati yake yi kuma mu yi kirarin cewa mu wakilan jama'a ne a lokacin nan muna zagaya cikin karkara muna zuwa inda mutane suke kuma muna faddakan su muna kawo musu jawabin mu da nazarin mu dangane da siyasa amma yau 'yan adawa suna ne mai ba sa zauwa karkara ba sa neman mutane kuma mutane ba su san su ba ba su san ra'ayi da suke ciki ba. To sai dai masu sukar lamirin jam'iyyar ta PNDS mai mulki na cewa wannan zagaye ya saba wa doka idan aka yi la'akari da tanade-tanaden kundin zaben nishar. Gare su doka mu ce mu da ake bugu da doka su a su sun karshen doka. Zuwa zagayawa yana da daɗi kwana yana son zuwa garin su. amma wata ran ka iske baka da yalla yan goro ko ɗiyan dabino ko na sha'i da zaka ba mutane dole ka tsaya sai ka sai ka yi bido su zaga horoto su ka same su a hannunka sannan ka fita to su abin gashi aje a ƙasa yake dan shi ne nace yan ƙasa su amshi kuɗin da za a kai musu wannan kuɗin su ci kayan su halal na su ne amma ka ai zaben tumarin da an ka saba mataimakin shugaban hukumar zaɓe dr aladuwa amada da na tuntuɓa akan wannan cece kuce ya bayyana cewa nan gaba kaɗan za su yi magana akan dukkan batutuwan da suka shafi sha'anin zaɓe saboda haka ya buƙaci in jira lokaci za a waiwaye ni sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to a gaida sule mummuni barma labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mita 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar ta Nijar za a iya sauraron tashar mu ta VOA Africa akan mita 100.5 baya ga haka a koda yaushe muna nan a mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma sai shirin mu na noma tushen arziki noma tushen arziki noma tushen arziki noma na ci gaba Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata wakilin abdulhab muhammad ya fara tattauna da gwamnan jihar bauchi bala abdulkadir muhammad kan kaddamar da bikin noma da ya yi na shekarar 2020 da sayar da taki iri-iri don tallafawa manoman jihar a cikin shirin namu na wannan makon gwamnan zai dora kan bayanin da ya faru na wani kamfanin ƙasar amurka da ya zo zai taimaka manoman jihar a sa mutum yana da gida a sama ƙasa kuma yana kiwon kifi ko yana kiwon dabbobi don abin da suke so da ƙashin da naman da kuma gashin da fatan duka kuɗi ne to irin wannan muke so mu zo mu fara shi yasa kuka ga mun fara ba da jari wa mata su fara kiwon akuyoyi don irinsa ne zai kama na farfadon arzikin jihar mutum da bayan nan abin da muke da shi da ma'adanai ne amma ba zai magana wannan ba tun da shi ma akwai kuduri na musamman da muke yi da wayansu wanda suke da sha'awan ganin cewa mun haƙo da mu kuma ba yanda ake yanzu ba kawai mutanen cani su zo su dinga bata mana wuri su tafi shi wannan bai da wani tsada bai kai ma na tsadan wanda ainihin muke amfani da shi wato na mpk da yuriya ba sai dai kuma bambancin sa ma in muka zo muka fara yin wannan noman shi manomi ba zai ɗauki nauyin sayan wannan da a ba takin ne kaman kyauta kamar wato na bashi sai ya sai da mai da kuɗinsa to kaga da babu wani wani abin da zai fito daga aljihunsa to muna ta aiki ne mu ga mun kai ga wannan gaban daga lokacin da manomi zai dinga sayan taki har zai ko yana sayan takin na bashi da wanda zai zo a bashi takin don ana so in yi noman za a amfana da shi ya kasance noman ya zo masa komai a riba amma komai akwai matakala yanzu dole ne mu ci gaba bambancin abin da yake faruwa a baya za a ɗauki naira biliyan uku ko hudu a sai taki a raba kyauta wani a bata wani a sace wani a ce an taimaka na kyauta ma kofar yanzu mun ɗauko jari ne muka sa na miliyan ɗari bakwai ya isa kowa ya samu taki a shekara saboda da manomi ya saya dawo da kudin kudin yana na har da riba kowa zai samu ba wai abu ne na kyauta ba to shi organic kowane irin eh, shuka yana amfani da shi abinda kawai yasa ba za mu yi amfani da shi da kowane shuka ba don ba ma bukatansa bukatan mu sa organic don mu sayarwa kasuwan turai wanda suka dikta wani ka'ida cewa su ba za su sai kayan mu don mu samu kuɗin shiga ba sai mun yi amfani da wannan takin hmm. amma wannan takin ba shi ma wanda ake na urea da mpk ba wannan illa ne yake da shi ba hmm. abu ne kawai na harsashen bature wanda yake gani akwai waɗansu sinadarai a ciki wanda wanda in aka daɗe ana amfani da shi zai illa wa mutum wa dan adam. to ranka daɗe ta ganin dai cewar to farashin ku ya yi ƙasa sosai yaya za ku tabbatar da cewar wannan take da kuke sayarwa ma mutanen jihar bauchi bai shiga wasu jihohi ba. to shi yasa muka ɗauki matakai sosai su kansu wanda suka kawo su suna sai da takin sun kafa cibiyoyi guda uku kuma wato a ningi da alkalari da nan garin bauchi wanda za su dinga sa idanu kuma muna da ma'aikatanmu na basak don kowa san waye manomi kuma yanzu ba za mu dinga daukan abun muna ba mutane kawai sai kai da kanka za ka zo da kemikal da komai ka je ka saya kuma za mu bude kowane karaman hukuma inda za a dinga saya bambancin na da da ake daukan tireloli a je a ba mutum daya ce ya sai da kawo ba zai ba da niyan a sayar sai dai kaga an yi crossing ɗinsa an kai Nijar ko an kai Kamaru ko kuma an kai Jigawa to za mu yi kokari tun da mun kawo wani rahusa na musamman na ɗari biyar mun tabbatar da cewa akwai riba a ciki mutane za su ɗauka su sayar to dole ne mu ɗauki su matakai wanda muka ɗauka ba mu so mu faɗi amma muna tabbatar wa mutane cewa duk wanda ya ce zai amfani da takin mai je ya sayar za mu kama shi ai buhun dama kun gan shi da tambarin bauchi amma wannan bai hana sayarwa a wani wuri amma a je a sayar duk mun ɗauki matakai na ganin cewa duk da ya shi ma zai kuka da kansa amma ba za mu faɗa ba saboda sirru ba mu so mu gaya mutane ka san ka gaya mutane matakin da ka ɗauka su ma za su ɗauki wani mataki. na ji ka ba ma manoma wani karin gwiwa ka ce idan suka noma kayan gonarsu gwamnatin ka ta saya eh, mun fara tun daga yanzu mun cire kuɗi kalilan miliyan hamsin cikin kuɗin da muka samu rara na world bank da suka ba mu na saftas don su manoma suna cikin institution da muke so mu ba su karfin gwiwa sai muka ce to kamar yadda na saba yi a abuja mukan sai kayan noma a wajen manoma eh, a rani eh, a kaka in ya so mu ajiye idan damina ya shiga lokacin da abin ya yi wahala to sai mu fito da shi mu wa talakawa da rahusa a kuɗin da muka saya ma ya zama da rahusa har ma mu kara riba kaɗan kuɗin ajiyan amma duk da haka mutane suna son barka suna son albarka saboda kuɗin zai zama rabi misali mun sayi buhu a dubu goma ya zo ya dawo dubu sha takwas mun fito muka sai da shi dubu sha ɗaya kaga an samu rahusa na biyu manoma ba za su yi kuka da cewa sun yi noma ba mai saya ba na tabbatar wa manoma duk abin da suka noma zan saya in ba a samu mai saya ba shi shine abin da nake so in yi ana kiransa buffer stock wani ginshiki kamar katanga na ba da inganci wa manoma suka san cewa tabbas abin da suka noma za a saya kuma zai samanto da farashi mai kyau ba wanda zai zamanto sun yi hasara kamar yadda ake na hasaran lokacin kakan tumatir. masu sauraro a nan zamu da saya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin gwamnan jihar bauchi bala abdulkadir muhammad da kuma wakilin abdulhab muhammad sai julie lezis gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti muhammad hafiz babala nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. Ba da Muhammad Hafiz Baballe. yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Rirwanu Ibrahim London Uba inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Harin da wasu 'yan bindiga suka kai a yankin ƙaura da ke jihar Kaduna inda suka kashe mutane da dama tare da asarar dukiyoyi wannan abin bakin ciki ne kuma muna ƙara kira ga gwamnatin tarayya da ta da hankali ga yankin arewa domin fa akwai matsala sannan kuma ga wasikar haɗin gwiwa da muka samu daga umar adamu katagum da abubakar maliya katagum daga jihar bauchi su kuma suka ce salam voa hausa hakika ci gaba da samun matsalolin tsaro a yankin arewa maso yammacin najeriya da ake kwatantawa da ayyukan 'yan bindiga tabbas wani abin tada hankali ne ya kamata rundunar sojin najeriya ta sauya salon yadda take yaki da 'yan ta'adda domin kawo ƙarshen wannan matsalar cikin gaggawa yanzu kuma sai sakonmu na ƙarshe da ya fito daga ado salati goma ga annabi rijau shi kuma ya ce voa hausa da a ce gwamnatocin ƙasashenmu na afirka masu karɓar shawara ne da na ba su shawarar cewa ya kamata a dinga fifita yawan albashin sojoji fiye da albashin kowane ma'aikacin gwamnati musamman idan muka yi la'akari da irin yadda suke ba da rayuwarsu don kare rayukan al'umma daga ƙarshe ina musu addu'a Allah ya ƙara ma sojojin nigeria da niger da Kamaru da Chadi da Magana lafiya da nisan kwana don darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To madalla mun kuma gode da sakonnin ku ku ci gaba da aiko mana da sakonni. Yanzu kuma sai labarai a takaice. Duk da sama da miliyan goma sha hudu da digo bakwai da aka tabbatar suna dauke da cutar nan mai kisa ta coronavirus da waɗanda suka mutu dubu ɗari shida da goma a nan Amurka. Masu bincike na sanar da ci gaba da aka samu na samar da ingantaccen rigakafin cutar. tsohon daɗaɗɗen shugaban ƙasar sudan umar albashir zai gurfana a gaban kotu a yau talata a khartoum bisa tuhumar sa da hannu a juyin mulkin soja wanda ya ɗora shi akan karagar mulki shekaru talatin da suka wuce a yau talata ɗan takarar jam'iyyar democrat a zaben shugaban ƙasar amurka joe biden na shirin gabatar da wasu jerin ƙudurorin tattalin arzikin ƙasa masu aure da haka muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu amma kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalai yan uwa da abokan arziki bisa rasuwar alhaji tasu'u wanda allah ya cikawa da safiyar yau talata a garin jos da ke jihar plateau na fatan allah ya sa ya huta amin yanzu kan a madadin aishatu ne wacce ta tani gabatarwa sai kuma Juli, linda gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo ne ke cewa mutara a shirinmu na dare idan allah ya kai